lamarin rashin tsaro a najeriya dai ya zama kalaji har gani domin tun jama'ar na jin faruwar hare-haren ta'addanci daga nesa har sun isko su kuryar gida hakan ne ke faruwa a sokoto da ke arewa maso yammacin kasar domin yanzu haka zaman lafiya ya fara yin bankwana da jama'ar yankin tambuwal da ke kudancin sokoto mahaifar gwamnan jihar yanzu kusan mako hudu kenan yan bindiga sun hana mutanen garuruwan da ke yankin jabo da ke tambuwal bacci da idanu biyu rufe kamar yadda wani mazaunin garin ya bayyana. A garin mu da an ka tashi ɗauka ɗauka ta farko mutum goma sha bakwai sun ka ɗauka kuma sun ka azo mana kuɗi naira miliyan ashirin kata ka an ka shirya miliyan goma sai da mun ka yi ta sai sai sun komi da komi ta da gonakin mu ka yanzu haka akwai gonan mu da mun ka sai su da gerun ta ciki hawa da kanu mun ka sai sai hashi har gerun kuma da bisa shan mu jakai har jakai mun sai su game da wata yanda. Eh, wallahi malam kacar da sababi da kun an ka haɗa kuɗi an kai musu. Wallahi muna da buƙatar ceto don Allah a taimaka mana. Muna Ina kira daga gwamnatin tarayya in ba cin amana za ta yi ba don Allah su taimaka mana kwanciyar hankali shi kasan mu yanzu babu shi wallahi da daddare ba mu kwana da ranar yau har wa yau na tuntubi wani mazaunin garin Abubakar Jabo wanda ya ce ko jiya Juma'a da dare mahara sun shiga wani gari a yankin wayewar safe yau Asabar sun je wani gari da ake ce marwahin kuriya da ke gaban tafki iyaka da zai iyaka da gumi yau waye wasu garin sun kashe mutane sun gargada mutane yanzu haka halin da ake ciki garin na can babu daɗi babu daɗaɗawa cikin garin don Allah don annabi daga gwamnatin tarayya abin da ya dawo jiha da karamar hukuma su waiwaye mu da irin rahama mutanen yankin ga suna cikin tashin hankali ba mu iya kwana da daɗi wallahi ƙauyukan nan yanzu duka cikin garin jaba suka kwana sai ka shiga cikin gida guda inda bai wuce ɗakuna biyar baka cin mu mutum ya kai kusan ɗari da wani abu duk da akwai jami'an tsaro nan jabu su kadai ba za su yi wasu tunda akwai jami'an tsaro na sojoji da 'yan sanda da civil defense amma barayin har suka shigo suka yi abin da suka yi babu abin da wa'annan jami'an tsaron suka suka iya aiwata suwa wannan lokacin da barayin suka shigo. Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun kuma kakakinta a Sokoto DSP Sanusi Abubakar ya ce a bashi lokaci zai bincika. Jabo Jabo Tambuwal kenan? Eh Tambuwal local government ba. Bari da Allah let me verify some test. Let me get to the GPO. Eh. sai dai har zuwa hada wannan rahoton ban ji ba daga gare sa. Masana harkokin tsaro a Najeriya na ganin irin wannan harin na tambuwal manuniya ce akan abubuwa da dama kamar yadda masanin tsaro Yahuza Getso ke cewa. Kako ne ga shi gwamna tambuwal da sauran gwamnonin yankin da kuma ita kanta gwamnatin tarayya bisa ga cewar wato duk kokarin da take da awar tana yi na cewar tana magance 'yan bindiga alamomi ne waɗannan suke alamtawa na cewar abin da take faɗa ba gaskiya ba ne kuma saƙo ne ga su al'umma gari na su sani cewar gwamnati ba ta shirya tunkarar wannan matsalar tsaro ko kuma tunkarar matsalar yadda za a magance wato kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa ba. matsalolin rashin tsaro a najeriya na ci gaba da daidaita yankuna inda jama'ar da suka tsira da rayukansu ke ta yin ƙaura zuwa manyan birane domin ceton rayukansu duk da cewar da mahukunta ke yi suna ƙoƙarin magance matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya